wanda rahotanni suka bayyana cewa jihohi da dama sun yi waccar zanga-zanga tare da ɗaga kwalaye masu ɗauke da rubutun nuna alhinin halin da ɗan Najeriya ke ciki. Batu ne dai kamar yadda shugaban ƙungiyar kwadagon Comrade Joe Ajera ya bayyana cewa matukar ba su fito wannan zanga-zanga ba akwai yiwuwar gwamnatin tarayya ta ci gaba da nuna halin ko in kula a cewar sa matsin rayuwa tare da hauhawar farashi. na zaman gishiri wajen yi wa 'yan Najeriya shakar mutuwa wanda a ko da yaushe gwamnatin na cewa a bata lokaci lokacin da ya ce an daɗe ana ruwa amma har yanzu babu sauyi a ƙasa a nan kano ma dai ƙungiyar ta yi ta ta zanga-zangar karkashin jagorancin shugaban takwamarar kabir inuwa wanda yayin miƙa kokensu zuwa fadar gwamnatin kano shugaban ma'aikata malam abdullahi musa ya ce gwamnatin kano za ta miƙa wancan koke zuwa gwamnatin tarayya dukkanin waɗannan abubuwa da yana da alaƙa ta kai tsaye game da yadda talakan najeriya ke ji a jikinsa ko da dai a gefe guda wasu na alakanta matsin rayuwar da 'yan kasuwa wanda horrible munzala abubakar nan bazau ke cewa matukar ana buƙatar gyara a najeriya ya zama wajibi 'yan kasuwa su ji tsoron Allah wajen sauƙaƙa wa al'umma. Jan hankali ne na zo na yi ga manya-manyan 'yan kasuwa musamman kasuwar da ta shafi ake sai da abincicika da ya shafi singa da kuma da wanau da su tausaya al'umma duba da yanayin azumi da yake karatowa musamman wannan yanayi da aka shiga na janye tallafin man fetur da kuma hauhawar farashin kudaden kasashen waje musamman dala Amurka. Ah, abin da nake ta observation a kai shine a ah, satin da ya wuce ce dala ta kai kusan dubu ɗaya da ɗari tara da wani abu a yanzu haka kuma dala ba ta gaza da dubu ɗaya da ɗari biyar ba to sai gashi mun ga waɗansu mutanen suna sai da abin da a wancan lokacin da dala tana kusan dubu biyu ana sai da shi dubu sha ɗaya da ɗari biyar yanzu an zo ana sai da wannan abin dubu goma sha uku da ɗari biyar yanzu ma haka ana sai da shi dubu sha takwas da ɗari biyar mutane suna ɗora kuɗaɗe da ya haura tunanin al'umma a sati ɗaya ko ƙasa da sati ɗaya an ƙara naira dubu shida da ɗari biyar wanda dalar ƙasa take ba fa sama take take ba wala Allah ba za ku musu uzuri ba watakila ko tsohon kaya ne suka ɗauko ga misali ai abinda nake da yaƙini a kai shine in ka kalli kasuwar kantin kwari kasuwa ce wadda take duk kayan da ake suwa daga ƙasar waje ake babu wani kamfani guda ɗaya da yake sarrafa atamfa ko shadda ko material ko wani abu amma duba da irin wannan har yanzu babu wani abu da ya ninka kuɗinsa biyu amma za ka ga abin da ake sai da shi dubu ɗaya abin da ya shafi ci da sha na yau da kullum wanda man talaka yake amfani da shi ya ninka kuɗinsa sau uku akwai 'yan kasuwa su ma da za su ji tsoron Allah su dinga tausayawa al'umma wani kayan ma ba da dala ake sayar da shi ba ba wai ga honorable manzala abubakar dambazau ba hatta mabiya jam'iyyar pdp irin su alin shekarau sharaɗa na cewa rashin fito da tartibin tsarin da zai tallafi talaka na zaman guda wajen ƙara nutsawa cikin halin kuncin rayuwa ya kamata mu 'yan Najeriya mu koma ga Allah mu kama salatin annabi shine za mu samu saukin rayuwar nan saboda idan ka kalla bai zo Najeriya dan ya taimaki talaka ba saboda idan ka kalla mu gaba ɗaya duk wani gwamna na arewan nan da su aka yi yadda aka kawo tunumbu domin su cika burinsu. idan ka kalla mu kuma wannan Najeriya nan wallahi ba abin da muke bukata in ban da taimako ka ɗauko mini wannan shugaban 'yan jar hulan nan kwankwaso musamman shi wallahi da shi aka yadda aka yi tunumbu zo kan wannan wannan kwasa dan wace jami'a ne kunkusa dan yanan PP ne amma shi bu dan wace jami'a ne shi dan APC ne illa kunkusa kai da kanka ka ce kenan jami'a kunkusa wallahi ta fita dan APC sanatan na Kano ta tsakiya wallahi mutumin nan ba abin da yake yi idan banda ka kalle shi akan kujera idan ba zai iya ba ya sauka ina ji wasu yara suna ta wani waya kawo empowerment ba empowerment ne aikin sa ba abin da ya kawo ake so yayi mutumin nan ya ji ya kawo motion koda guda ɗaya ne Tinubu bai sassauta talaka sannan wai suna wani ikirarin wai kawo samela wai an dora ƙwarya a gurbinta kawo samela ba taimakon sa aka yi ba shi ya taimaki jam'iyyar Kwankwasiya saboda a Kano ta Kudu wallahi idan babu Kawu Sumela babu yadda za a yi jam'iyyar Kwankwasiya ta kawo wannan kujerar saboda sanatan da yake kai ya fi karfin su Kawu Sumela ko da a jam'iyyar ne ka aje Kawu Sumela wallahi sai ya kawo wannan kujerar dan haka tarbiyya ce ta Malam Ibrahim shekaru su daina wani hura hanci wai sun dora ƙwarya a gurbinta su sun da suke tutiya da su waye ya kawo wata santoro ya santoro ba Kawu Sumela da Malam shekaru a jam'iyya da yake to ai tarbiyya tana bin jini ne saboda Malam Ibrahim shekaru shi ya tarbiyyantar da Kawu Sumela a siyasance sannan kuma ka zo mun Kano ta Arewa wane ne dan takararsu ba ba fa bane ba abin da Alin shekarau sharaɗa kenan matashi a jam'iyyar PDP batun sauƙaƙa wa talakan ƙasa dai shi ne batu da yanzu haka ya fi cin kasuwa a wurin masu kiraye-kiraye wanda shi ma SSA Honorable Ibrahim Mu'azzam Sanata ke cewa ya kamata a kwance rigiza a sake shiri. dangane da kamun lodayin jam'iyyar apc gwamnatin apc ta yi mulki na shekara takwas da abin da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi shugaba bola ahmad tinubu yana takawa ije majalisa amma tun da sa da bangaren sa yana samun abin da yake so bai taba cewa ba daidai ba bayan ya zo zai karɓi mulki ya fito ya gaya duniya cewa ya iya masu tallansa sun ce gwani ne an baga misali akan yadda ya gyara legas an ce zai gyara najeriya a haka bayan ya karɓi mulkin najeriya ba abin da muka ƙara shiga sai tsanani da kuncin rayuwa da kuma koma gidan jiya amma ana ganin kamar a jam'iyyar ku ta NPP wakilai da suke a Kano suna da yawa me suke yi na ganin cewar sun kawo ma al'ummar jihar Kano sauki misali su shigar da motion a majalisa in sun kasa faɗa ni yanzu gashi ina faɗa ni ma da dadde ne inda da mukami abinda nake so nuna maka shine kamar yadda muka fito muka tallata yan siyasa aka zabe mu a yanzu da talaka yake ji a jikinsa dole ne mu isar wa duniya cewa muna tare da talakawa mu a nan Kano gwamna injiniya Abba Kabiru Sum ya yi taron yan kasuwa a wannan kanan injiniya Abba Kabiru Sum ya fitar da palliative a wannan kanan ana fitar da tsare-tsare har shugaban kasa da kansa ya tara gwamnoni ya ce su je su koyi da abba har shugaban kasa kansa ya waigo kano ya ga abba ya yi taron yan kasuwa shi ma ya tafi yana taron yan kasuwa ashe duk magana kwarewa da bajintar da ake baɗi ta tunubu satar amsa ma sai ya zo ya ga abin da abba yi ina so in gaya maka daga yau babu wani dan siyasa da zai ƙara kullo mana wani tsimma makonshin gishiri ya zo ya ce mana mu ƙara yin kaza magana ce ta me kai a baya ba abin da magana kana so ka ce kun yi kitso da kwarkwata jam'iyyar ku ba magana jam'iyyar muke magana ƙasa nake maka wannan yunwar ba ta bambance jam'iyya wannan kuncin rayuwar ba ta bambance jam'iyya wannan halin da ake ciki ba a bambance yanki ko kabila ko addini magana ce ta gabaki ɗaya yan kasa muna cikin tasko amma ba za a yi ba a ba shi dama mana a ga me za a yi wa kasa a nan gaba ba za ka iya raba tsakanin Tinubu da bahar ba Honorable Ibrahim Mu'azzam sanata kenan hadimi na musamman ga gwamnan Kano sai dai kuma tuni 'yan siyasa suka fara korafi dangane da batun rashin sharɓar roman demokaradiyya wanda matashi rabiu mai ruwa lakwaya ke cewa sun gaji da sa amma har yanzu ba su ga kaho ba dangane da wakilcin Kano ta Arewa. A yanayin da muke ciki bai kamata idan ba za ku ba mu haƙuri ba ku fito kuna gaya mana wasu maganganu marasa daɗi. Riga kake ɗinka mara wuya me kake so ka ce? Wannan riga da nake ɗinka babu wuya ni ɗan Kano ta Arewa ne. Duk wani surutai da ake a garin nan na jihar Kano ji za ka yi kowane ɗan yanki neman sauƙi yake yi amma mu 'yan yankin mu ba sa nema mana sauƙi. A ce kamar minista guda da zaɓaɓɓen sanata guda wanda da ka motsa ji za ka yi an ce sanatan nan na aiki idan kuma ka je ƙauyukan nan namu garin mu za ka yi can kake zaune? Ba komai a can nake zaune. Iyaye na na can, yan uwana na can. Kuma ba na sati sai na je garin nan. Anya ba a ce hamayya ba ce ko kuma adawa ta siyasa ta motsa ana ganin cewar kaf Kano yana ɗaya daga cikin sanatocin da ake musu san barka duba da irin aikace-aikacen da suke wa al'umma su da ma wasu yankunan ma da ba nasu ba. Eh to kamar 'yan birni za su iya cewa haka amma mu 'yan kauye bamu gani a ƙasa ba domin idan mutumin nan ya sai mota ɗari zai bayar za ka iya samun tamanin a cikin birni za ka samu ashirin a ƙauye. Ai shi sa ake ce mai sanata ne ma na Kano ko na Arewa gaba ɗaya. To kenan mu muke da hakkin ya mana koko gaba ɗaya kan ka zaɓe shi na zaɓe shi baka zaɓa jam'iyyar ka kenan na zaɓe so ɗaya na zaɓe so biyu wannan karan ne na ce ba zan zaɓe ba dan ba za a yi ta cizo na ana saka dan yatsa na ana cizo ba yankin sa talauci yayi yawa yanzu matasan Kano ta arewa da suke a Lagos idan ya ce a kira mai su an kirga mai matashi ya fi dubu ba nema suka je ba to nema da suka tafi ai za ka tafi nema kila ka tafi da sana'a ka tafi kana kwana a karkashin banci ka je ka ga yadda dan arewa ke wulakanta yan yankin sa ne a yankin sa a Kano ta arewa idan za yi aure sai ka siya wa matarka jaka saboda wahalar ibar ruwa ni ban taɓa ma jin wannan masifa ba laifinsa ne wannan laifinsa ne mana yanzu ba zai sa ne ya raba mota ba zai iya bada ruwan sha ba dan an daɗa wa 'yan jam'iyya laifi ne talaka ne fa ya zabe ka fa inda ka ce suna da matsaloli a yankin Kano ta Arewa wani waje ne an ka je yanzu garin tsanyawa matsalar ruwa ma ta ishe su yanzu matan nan jakai suke hawa saboda ibar ruwa ba a ji sun koka ba to ni da nake a gwarzo ka gaya min tsanyawa ai mutumin gwarzo dan tsanyawa ne kalaman na hara biyu mai ruwa lakwaya za a iya cewa ya yi daidai da nazirkan kallaini sana'a da miya da kwari da ke zaman ma'ajin ƙungiyar Kwankwasiya Media Forum Kura Madobo da garin Malam wanda ke cewa sun rigaya sun tura mota amma har yanzu shiru kake ji wai Malam ya ci shirwa. Mu yankin mu na Kura da garin Malam da Madobi umarni muke bi mutukar mai girma jagora injiniya Rabi Musa Kwankwasa ya ce muyi yi mutum za mu yi shi bisa biyayya ko kuma abba gida gida. Cikin hukuncin Allah muna tabbatar da cewa lalle lalle umarni mun bi shi sannan kuma yanzu ruwan mutum ne ya gyara ko kar ya gyara. Shi dai dai tenuwa ta farko lalle ta kwankwasa ce ta biyu kuma za a baka kai da halinka duba da mun ce a gyara mun ce a gyara har yanzu ba a ɗauke mu ma masu faɗan daidai ba ko kuma masu faɗan gaskiya ba dan yi amfani da wannan dama na ƙara sanar da duniya cewa lalle lalle duk mutumin da aka ce yau ya samu dama to ya kokari ya taimaka wanda suke tare da wanda suka yi mishi wahala idan ku bai haka ba ba zai yi mutane zo su wahala su ɓata lokaci su hana kansu bacci su hana idan su bacci gashi nan dai amma ƙarshe ka zo ka nuna kamar ma kai ba kai yi ba ga nan yan majalisun tarayya sun sun fara fitowa suna faɗan abin da suka yi da kuma abin da suke so za su yi tsawon wannan lokacin da aka zaɓe su shekara guda yanzu saura na da garin malam da madawu muke tsima shi ma mu a gidan rediyo ya faɗi cewa ya yi kaza mana ma fatan alkhairi Allah ya kawo lokacin da zaka faɗa Allah ya sa kuma lokacin da zaka faɗa mu sani mu sanar da mutane kowa ya saurara in an yi an yi in ba a yi ba ba a yi ba a ina kuma aka yi hannu ya taba ido ya gani kafa ta taka haka muke so mu ma mu rinka alfahari da shugabannin da muka tura amfani da wannan dama mu mika jinjina ga jagororin mu honorable Lalladi Idris Karfi, honorable Soja Danyayya da Salisu Haɗawu, honorable Yakubu Male Male ga jagora kuma kanal ya samu kantomanci. Ubangiji Allah ya taya ruku da nura tasu ya da kwari. Mu ma kuma shauran abokan gwagwarmaya fatan alkhairi a madadina da kuma kungiya ta ta G11 for NNPP garin Malam da kuma kungiyar mu ta Kura Madobi garin Malam Kwankwasiya Media Forum. Dan yi amfani da wannan dama domin na mika jinjina ga sarkinmu maganin kukanmu wato sarkin ya da kwari. Duba da tare-tare da yake da 'ya'yan jam'iyya niyya da kuma duk wani abu da i wajen yanka dabbobi da addu'o'i da saukar Qur'ani na Allah ya tseratar da abba daga halin marasa ci gaban Kano marasa ci gaban Najeriya marasa ci gaban a ciyar da yara a makaranta a kai wasu kasashen waje duk abin da ake yi mun gode muna ta mishi addu'a ubangiji Allah ya kawo babban rabo Allah ya ida nufi in Allah da mu za mu raka shi duk inda Allah ya bashi zan yi jinjina ga honorable Jazuli Gamba da Kasoye shi ma yana kokari ubangiji Allah ya kawo babban rabo zarakan laini sana'a da miya da kwari kenan daga kungiyar kwankwasiya media forum a karamar hukumar dawakin kudu ma dai abdulwahab ayuba oyoyo ya shigo da faɗin har yanzu ba su ga sauyi ba a batun wakilcin ƙananan hukumomin dawakin kudu da warawa yau karamar hukumar dawakin kudu da warawa ta faɗo daga saman dabino ta zarce rijiya gaba dubu wannan halin da muka tsinci kanmu shine dan hausa yake cewa ukur ba daɗi jos ba daɗi a majalisar tarayya sai dai mu ce mai gidan ruwa allah isaka masa da alkhairi muna kira da mai gidan ruwa 2027 dawo dawo mai gidan ruwa yau naira dubu dubu nan da kake rabawa mun nemi naira ɗari uku uku a jam'iyyar NNPP da mu da ƴaƴan jam'iyyar mun rasa yau sola ta ruwa sola ta wuta irin transfoma da ɗaukar yara aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a karamar hukumar dawakin kudu mun nemi wa'annan abubuwan mun rasa ina mai tabbatarwa da ƙaramar hukumar dawakin kudu da warawa za mu fito da jam'iyyar APC da NNPP da PRP da dukkanin ƙananan jam'iyyu da matasa matasa maza da mata manya da yara mu zo mu yi zanga-zanga dole ne ɗan majalisar nan na tarayya wanda yake akan kujera a yanzu ya dawo gida mu nemi wanda za mu zo a sake zaɓe ƙarƙashin hukumar zaɓe ta ƙasa mu tura yi mu tura mai gidan ruwa ya koma ya ci gaba da ayyukan alkhairi ka duba fa yanda yanzu ƙara kawo sololi ya kawo wasu gine-gine a cikin makarantar nan ta 'yan sanda wacce take a kofar gabas Allah ya taimaki ABC ya taimaki mai gidan ruwa ya taimaki al'umma hukumar dawakin kudu da warawa 2027 Abdulwahab Ayuba Oyoyo kenan ɗan siyasa a ƙaramar hukumar dawakin kudu. Yanzu kuwa bari mu waiwaye batun auna nauyin gwamnati da jigo a fin Kano Orabul Aminu Gurgu mai fulo ke cewa yana da abin faɗa game da salon kamun lodayin gwamnatin Kano. Ana zargin daga sannan aka rantsar da kwamishinoni ya zuwa yanzu cewar ba a yi kansul mutum ba in ji intalajar in ban manta ba yanzu ya ilahi daidai kenan akwai abu biyu ko dai gwamnatin tarayya kwamishinoni kwamishinonin ko kuma kwamishinonin sun na gwamnatin domin gwamna yana zargin cewar ba shi ya rantsar da wa'annan ya golan da ya tsuguna ya haifa gwamnatin ya ba da sunan mutum goma sha shida walan ba biyu difiti gwamna yana da guda biyu shi kansa gwamna yana da guda ɗaya saboda haka ya ɗana musu tarko cewar kowa ya zo ya a tandin ɗin kansa daga nan zuwa wata shida mai yawa al'umma to me aka yi kullum ku ce kuna shari'a kullum kuna kaza saboda haka ana zargin intelligence ɗin mu san hango cewar wannan tarkon da ya dana musu zai zai iya sa kwamishinoninsa guda goma sha taran gaba ɗaya domin ya handime na jagoran ya handime na dufutan gwamna domin ya zauna a kan kujera da kansa yanzu ka duba cewar sakataren gwamnati doka ce ta sa yau doka ta bashi dama ya tafi neman lafiya yau doka ta ce a rantsar da aktin sakatare amma daga ya zuwa yanzu ba mu ga takarda wadda ta nuna cewar an dawo da sakataren gwamnati ba a'a ana zargin cewar shi ya dawo da kansa bi misali yana zuwa aka ce an rantsar da aktin ya tafi aka kakka kama shi mu za a yi haka ni za a yi haka haka acting ya ce yi hakuri ya so kama daga kan kujerar ya ba shi domin ya zo ya ci gaba da al'umma amma doka har zuwa yanzu ba ta nuna mana cewar an dawo da shi ko ga takardar da aka bisa lalacewar wannan gwamnatin da muke zargi na tabbatar maka ba a taba gwamnati wadda ba ta san inda za ta bi irin wannan gwamnatin makafin yanzu ka duba ma'aikatan nan yau a jihar Lagos yau an rage kwanaki daga kwana biyar na aiki zuwa kwana uku amma wannan gwamnati mutum sai propaganda akan ruwan sha akan ilimi akan hanyoyi akan wa'ilatan lantarki akan komai saboda haka ina tabbatar maka wannan gwamnatin ma'aikatan jihar kano da 'yan siyasa da 'yan ciyamomi tsofaffi da duk wata ma'aikata ministry a jihar kano da al'umma gari suka ce allah ya kan dakta malam ibrahim Shekaru ba dan ya mutu alhaji aminu gurgu mai fulo kenan jigo a jam'iyyar pdp to amma kalaman na sana zuwa ne gabar da mabiya jam'iyyar gwamnatin irin su habibu indabawa mai yangu-yangu ke cewa gwamnan kano injiniya abba kabir yusuf ya zama zakaran gwajin dafi a cikin dukkanin gwamnonin najeriya yau duk faɗin najeriya duk inda zaka ji zaka ji ana cewa gwamnatin kano masha allah domin tana yin abin da talaka take so abin da zai burge ka a yanzu magana ake ta tsare tsaren ciyarwar azumi mai girma gamuna ya faɗa ya ce wannan karin ciyarwar azumi da idan ana ci da mutum dubu to zai ya koma mutum miliyan ɗaya dalili saboda hadari da yanayi da al'umma suke ciki yan jam'iyya za a ciyar ko kuma al'ummar kano ai in ka ana magana wa azumi da duk wata gwamnati da ta zo magana ta ake ta al'umma talakawa na ƙasa don jan kansu to mai girma gwamna ya ce hadari da wannan halin ake ciki tun yanzu ake tsare kuma ya faɗi abinci mai rai da lafiya da kunu da shinkafa da taliya da haɗi mai kyau wanda al'umma za su ci su san sun ci abincin gwamnatin su mai ƙaunar su kuma ya faɗa ko local government musamman cikin ƙwaryar birni a tsaya a sa ido a tabbatar an yi abin nan tsakani ga Allah to sa na ji daɗi wakilan aikin nan duk a ƙarƙashin PS suke na local government shi kuma daman PS ɗin na local government Ibrahim Muhammad Kabara mutumin kirki ne jajirtacce ne mai riƙon amana mai gaskiya wanda bai yarda da zamba cikin aminci ba shi isa yake kaunar dan masanin kwankwasiya deputy gwamna kamar aminu abdulsalam kuma yake kaunar injiniya abba kabir su ya yadda wakilan al'umma ne su nagari kuma yake aiki a ƙarƙashin su a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati habibu indabawa mai yangu-yangu na jam'iyyar nnpp NNPP da muka jiyo babban hadimi ga gwamnan Kano Honorable Ismaila Murtala Zawa'i na godiya ga waɗanda ke ba su tallafi a tsarin kwankwasiya. a madadin 'yan kwankwasiya 'yan kyabi mazauna jihar kano karkashin jagorancin alhaji ibrahim haske muna godiya ga yadda yake bawa mai girma gwamna haɗin kai ga dukkanin 'yan jihar kyabi 'yan kasuwa kattun kwari alhaji ibrahim haske mai girma gwamna ce a yi ma godiya bisa yadda kake sa ido a kan dukkanin harkar kasuwanci na kyautatawa al'umma da baki da 'yan gari wajen harkar siye da siyarwa a jihar kano wannan ya nuna cewar alhaji ibrahim haske kokarin da yake da rike kwankwasiya da yake ga 'yan kyabi a jihar kano wannan ya nuna mana cewar ɗanmu abba kabir yusuf gwamna ne nagartacce wanda al'umma suke ƙaunarsa ne amfani da wannan wannan dama na godewa MD na gidan magani na kofar Nasarawa mai girma MD na gidan magani abin da kake yi na kokarin farfado da wannan gidan magani wanda ganduje sun tafi sun babbashi sama da naira miliyan 800 yau gidan magani an biya bashin yau ana yin maganin ana sayar da maganin ga gwamnati har an samu riba over sama da naira miliyan 300 a jihar Kano wannan ya nuna cewa ma'aikatan lafiya ta bangaren MD na gidan magani ai kyau wai ya bangaren magani kake ko kuma kasuwar kantin kwari ka kana tabbatu akan kasuwa ko SA ne kai akan kasuwa ni SSA media awareness ne a gwamnatin jihar Kano duk inda gwamna yake da wasu aiki ko wani abu na aiki mu za mu faɗa yanzu a bangaren lafiyar ka ji na yabi shirin lafiya saboda kuma shirin lafiya duka aikin da yake ba ruwansa da al'umma ba ruwansa da tsarin mutane ka je bai baka ba kenan billahi lazi la ilaha illa huwa ni wannan yamdan da gina magani wallahi ban san shi ba kuma wallahi ban taba ganin sa ba labarin da muke samu duk abin da ake na daidai shi muke faɗa kenan gwamna yake tsoro kwarkwata idan ka a me yasa gwamna ya bada fam kuma shirin dan su kawo ayyukan da suka yi ba fa aikin gwamna ba ko wani kuma shirin me hakan yake nufi abin da hakan yake nufi za a gudu nauyinka da tsarinka ni ina faɗa labaran shine shugaban kwamitin tafiyar abba da kwankwaso a gwale shi jagoranci zagaya wa gidan malamai da limamai sanda ake yakin neman zabe yanzu tun da aka ci zabe wani gidan malamai ko gidan limamai labaran ya je ya ce an ci zaɓe. yana godiya ga wani ihsani daga mai girma gwamna ma'aikatan lafiya fa tana samun alheri daga World Bank tana samun alheri daga duniya kana ina ake yaba bangaren lafiya ake yaba wa gwamna a bangaren lafiya Honorable Ismaila Murtala Zawa'i kenan tsohon kansilan ayyuka a karamar hukumar Gwale. haka abin yake a yankin karamar hukumar birni wanda shi ma shugaban kungiyar nan ta idaniyar abba gida gida wato abdul dan mama komanda ke godiya ga horrible jamilu sharfadi ko da dai ya bukaci gwamnan kano da ya sake duba game da wasu masu rike da mukamin gwamnati honorable jamilu sharfadi jama'a suna ta koke akan lalle ilalla ya tsaya takarar nan ta ciyaman na municipal domin ya cancanta duba da tiritiri da jama'a da yake babu dare ba rana shine asibiti shine jana'iza shine gun daurin aure da taimako iri-iri sannan sake kira ga md na wannan wuta ta hanya ya kamata lalle ilalla eh, a duba domin mu idaniya fa mun faɗa da abin da yake ba daidai ba muka gani zamu zo mu faɗa in an yi daidai zamu faɗa ba a kunna ne koya eh ana kunna amma abin da yake samu matsalar shine ba za a kunna wutar da wuri ba sai lokaci ya ja sosai ma karfe 8 da wani abu tara saura sannan ake kunna kashewar shine ba mu san lokacin da suke kashewa ba tun da dubu ama nan amma dai a kunna wannan ta farko gaskiya ana jan lokaci wanda kuma muna da labarin cewa akwai dalilan da yasa ake yin haka zargin wani abu eh muna zargin hakan to amma ba sai mun faɗa ba shi ya kamata ya bincika ya tabbatar da an gyara wannan lamarin sannan yi kira da mai girma gwamnan jihar Kano akwai bawan Allah guda ɗaya da ya kamata ya cancanta a duba shi wannan bawan Allah yana ta kokari da matasa wallahi babu komai a hannunsa amma duk abin da ya roro wallahi karbe shi suke yi saboda soyayyarsa da kai shine bello na kofan dan agundi wanda aka yi lakabi da dan ayya yana yi ne domin shi ma saka mai da wata kujera kenan koya ba dan haka yake yi ba ya kamata a kalle shi a yi mar wani abu da ya kamata shi ma tunda akwai sa'o'in su wanda duk an yi wa abun da ya kamata sannan na kira da gwamna lalle lalla SA din nan fa sai fa an yi duba a gare su akwai fa marasa amfani ba kamar su suna da yawa ya kamata su ma yanda aka ce za a tantance kwamishinonin nan to ba su ma a zazzage su Allah matsayin ku na kungiyar idaniyar abba in kun hango sai ku nuna mai eh. sai ka ce kamar wane da wane kwamishinonin nan san da ya zo ya bayanin nan a kansu ai ba mu zo mun ce ga wanda yake ko wanda baya ba amma dai mun ce can din ma dai a duba akwai 'yan matsaloli abdul jalil dan mama komanda kenan shugaban kungiyar idaniyar abba gida gida a jam'iyyar nnpp muleka jam'iyyar apc tare da ɗaukar kalaman ɗan majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar tudun wada wato horrible sila lawan shiwaki wanda ke jefa ƙalubale ga waɗanda yake zargin kawo musu fitinar siyasa a zaben da ya gabata. Ina kira ga magoya bayan jam'iyyar APC mai albarka na ƙaramar hukumar tudun wada da magoya bayana da magoya bayan horrible alasan ado doguwa da su kwantar da hankalinsu akan wata jita-jita da shari da muka ji ina tabbatar da al'ummar ƙaramar hukumar tudun wada ba za mu yarda da wannan tada hankali ba ba ba za mu yadda da wannan abin da ake na dagula al'umma ba na biyu na kira ga malamai da duk wani wanda yake dan asalin karamar hukumar tudun wada ne da wanda yake zaune a tudun wada da wanda baya zaune a tudun wada da yayi addu'ar dukkan wanda ya zama sila na wannan rasa rai na wannan yaro da dukkan wanda ya kawo tarzoma ta kone dukiya al'umma da dukkan wanda ya kona hedu kwatar ma da su ci gaba da addu'a Allah ya sa kuma abin da yake nema in takara yake so yi Allah ya kuma hana shi wannan abu ba za mu fasa faɗa wannan wannan ba muna kira ga malamai ga duk wani musulmi ma na Najeriya ba na duniya dukkan wanda yake jawo wani tarzoma i zama silar wannan tarzoma mutane suka rasa dukiyoyinsu ko suka rasa rayukansu ayi Allah wadai dai honorable sela lawan shuwaki kenan dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar tudun wada tun bayan kammala zabukan shekara ta 2023 dai wasu mabiya jam'iyyar apc suka fara jefan juna da sakaci har jam'iyyar ta tsinci kanta a halin da take ciki musamman a nan kano ko da dai tun a wancan lokaci wasu na alakanta faduwar jam'iyyar da yadda aka wofintar da wasu jigajiganta tare da yi musu kanshin mutuwar siyasa wanda har sai da ta kai sun fice daga jam'iyyar ta apc a wannan rana dai dattijo alhaji sani garkadan batta ya shigo da faɗin dama sun san za a rina muna siyasa tun daga nehu har ya zuwa yanzu ai duk abin da ka ji mun gaya maka in dai a siyasa ne to ka ɗauki wannan abin gaskiya ne wato na faɗi jarin ɗan siyasa jama'a ya kamata shugabanni tun daga kan gwamna abin da ya ƙasa kada ku koran mana masu jama'a amma suka ƙi muka zo ana firamare elehin sai muka ɗauki kabiru gaya muka ba kawu mai jama'a kawu mai jama'a ya koma wata jam'iyyar ta kwankwaso ya zo ya ɗauka mana Kabiru Gaya ya dankwala mana hi da ƙasa wanda duk sanatan da yake Najeriya ba wanda ya samu ƙuri'a mai yawa kamar ka Sumaila din Najeriya sannan aka zo muka ɗauki ɗan gidan gwamna muka kori Jobe mai jama'a Jobe mai jama'a yayi ga sabuwar jama'iyya ta gwangwazo ya zo ya ɗaukan mana ɗan gidan gwamna ya buga mana hi da ƙasa wanda duk a majalisar tarayya ba wanda ya samu ƙuri'a mai yawa kamar Jobe daga Isa Kabiru sannan Nan muka zo muka ɗauki didi na hizba muka kori kabir alasan mai jama'a ya koma jam'iyyar kwankwaso ya zo ya ɗaukan mana didi ya buga da ƙasa wanda a yawan ƙuri'a daga jobe sai hi. Babu kana so ka ce ku da kanku ku ne kuka yi wato makarkashiyar da ka da kanku. Ƙwarai da gaske sannan muka zo muka ɗauki kwamahina madi daɗin iru muka kori kofa mai jama'a kofa mai jama'a ya higa jam'iyyar umar kwankwaso ya ɗaukan mana maji daɗi kuma hina ya buga mana hi da kafa to dan allah dan annabi kan mu zargi kowa mu zargi kanmu muka zo duk dabarar da zami mu kwace zaɓe ga wanda ya ci abba wanda duk najeriya ba gwamnan da ya samu ƙuri'a mai yawa kamar abba duk najeriya amma muke zo dole sai mun kwace to ba haka ake ba to kuma ga wasu kuma ba ku shawara shawarar nan guda biyu zan ku. na ɗaya ba za mu hana ku zuwa abuja ba amma an kun kwana hudu a Abuja ku dawo Kano ku kwana uku ku rinka ganin mu mu yan juya, kuna ba mu kayan aiki yanda za mu ji daɗin yin azumin shekara takwas sai shawara ta biyu kamar yanda ku manyan mu ku ne kuka kahe mana jam'iyya a Kano to yanzu ma Bola Tinubu zai kahe ta a Najeriya domin ku ba shawara ya dawo da tallafin mai duk wannan masibar da aka yi ga janye tallafin mai ne